الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت أبوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو مريض لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العبد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دامة أنت آخذ بنصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لقد عنا الدين وغنينا من الفقر اللهم قد عنا هدينا وبيننا من الفقر اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم خارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمتك تغنينا بها رحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا عمدنا وخدعنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أسرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك طاعتك وطاعة رسولك وأمرا بكتابك ورجونا تسمى إلى أحد رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ونجنا من كل داء وسقم وأشفنا من كل داء وسقم ونجنا من كل ضيق ونجنا ونكد واشفنا من كل داء وسقم وبارك في اولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم واغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك Thank you. jiya idan ba manke ba wa ƙarshen suratul tauba Allah ya takabbara mana ƙarshen suratul tauba Allah ka shi tuban mu da ka shi tasu ka duka shi tuba su ma Allah ka shi ta mu tuba da gafarta mana ka yahe mana yadda ka taimake su su wa'annan musulmin na ƙwarai sun ka gama lahiya da duniya Allah mu ma ka taimaka mana mu gama lahiya da duniya ka ba mu imani cikakke cikin zukatan mu ka ba mu lahiya cikakka ga jikunkunan mu ka adalta mu ayyuka na kwarai da gabobin mu ka sa iya da iyali da zuriya su zama ni'imarka da rahamarka gare mu ka sa su zama na natsuwar ido gare mu kamar ba za mu ga wani abu mu gahi abin nan ya yi shiga zukatan mu bisa gare su ba Allah ka ansa mana addu'a in kuma ka gama mu da lailatul qadar in lailatul qadar na yau na take daren 23 Allah ka gama mu da ita Allah ka gama mu da ita Allah ka gama mu da ita to muna yau suratu yunus ne darasin mu wannan sura an ce mata suratu yunus sunne hadhihi sura al-karima da surat yunus wannan sura mai karanci an ce mata sura yunus li'annaha infaradat bi dhikri qissati yunus dan ta kadaita da ambaton kissa annabi yunus iz abna iz innahum amanu ba'da an tawadahum rasuluhum domin mutane ne sun yi imani bayan manzon su ya yi musu alƙawari bin zudul azabi da sauka azaba fa an anhum lamma amanu sanda suka yi imani sai Allah ya musu rangwami Allah da albarka sunayen ka mu ma cikin mu akwai masu imani Allah ka rangwanta mana ka sauƙaƙa mana matsalolin hikintannin duniya ka Allah ka zauna da mu lahiya kuma wanda ka taimaka wa mutanen annabi Yunusa mu ma da albarka sunayen ka ka tausaya mana falawla kana qaryatun amana fa nafa'aha imanuha dan me wata alƙarya ba ta yi imani imanin ta yi amfane ta ba illa qaumul yunusa sai dai mutane yunusa kam lamma amanu kashafna anhum azabal khizi lokacin da suka yi imani mun ɗebe musu azabar ƙasƙanta fil hayatin duniya cikin rayuwar duniya wa na hum ilahin mun ka ba su jin daɗi zuwa wannan lokaci ya Allah mu ma amanna Allah ka kuraye mana damuwa ko wace Allah ka shib anna azaba da khizi fil hayatid dunya wa mata mata'an hasanan ilahi ya rabbal alamin wa hiya makiya wannan sura ta sauka maka. wa ayatuha mi'atun wa tis'un aw asharun tana da aya 110 ko da ɗaya. wa mawdu'uha ar-ra'isi jagora abinda take koyawa al wato jayayya haula masailul aqida gehen matsalolin aqida fa tahaddathat sura sura ta yi magana fi isbati intiradihi intiradillahi ta'ala bil ilahiyya ta yi magana tana kokarin tabbatar da Allah ya kadaita da bauta shi ɗaya ya kamata ya zama ilahu bi dalalatin da ishara annahu khaliqul alam wato ishara wadda ta nuna shi ya halicci duniya ba wa mudabbiru shi an mai tsara duniya wa zakara asara qudratihi wa rahmatihi kuma sura ta ambaci alamomi na kudura ta da rahama ta wa ma fil kauni da abin da ke cikin halittu min barahim na dalilai ala azamatihi wa jalalihi akan girma ne da daraja fa afda dalika ila ibdali wannan ya ya shuɗe har ya kai ga bata an ya kuna lillahi shirka a ce Allah na da abokan tarayya fi ilahiyati ga kadaita ce da cancanta da bauta wata hadda ta suratu an taujihi kuma sura ta yi magana akan huskanta ila ayatin lahi ta'ala a kauniya zuwa ga kallon ayoyin Allah na halitta wa ila sunanin lahi da sunnonin Allah fil ardi cikin ƙasa fi ihlaki na game da hallaka azzalumai ya hallaka fir'auna da jama'atai ya hallaka mutanen uh, uh, Nuhu da mutanen Hudu da mutanen Salihu da mutanen Dodo duka ya halaka su har da mutanen shu'aibu wato wannan duka ya nuna abin na Allah subhanahu wata'ala wato yana da ƙaihi sosai yadda yana iya halaka duk wanda ya saba wa wani suratul mu'minin kuma ya taimaki mu'minai fi ihlakil na wajen halaka azzalumai mahama kana qudratun duk da kowa da ƙarfin azzalumai ya kasance in suka ja da mu'minai Allah na ba mu'minai nasara kansu wa sultanihim da ikonsu wa nuhuduhum da zakka wasu bil ardi cikin kasa wa nusratul mu'minina kuma Allah zai taimaki mu'minai ma abin nan mahama kana da afuhum duwa da raunin su ya kasance wa ajibuhum da gajewar su wa antumul a'launa in kuntum mu'minin yace ku mu'minai ku an madaukaka in dai kuna da imani to duk an ka buga ko ba da komai ku za ku yi nasara wal izzatu sanaya sura ta yi wa bil quruni madiya da al jama'a wa'anda sun ka wuce wa masa'irha da makomarta fa zakara fi zalika qissatan nuh a cikin wannan bayanai ta ambaci qissan nuh ma qaumihi tare da mutane ne sannan wa qissat musa ta ambaci qissan musa ma a fir'auna tare da fir'auna wa zakara qissat nabiyillahi yunus ta ambaci qissa annabi Allah Yunus can ƙarshen ta li li don mai ya wa'adantu da ita wa khatamatu sura sura mai karanci ta cika da amrin rasul sallallahu alaihi wa sallam shari'a bismil bi shari'atillah cewa shi riko da shari'a Allah da kyau wa sabri alama yarqamin aza min aza kuma shi hankuri ga abin da yake gamuwa da shi na cututtuka da yake fuskanta daga makiya addini fi sabilillah akan hanyar Allah wa anna Allah sayahkumu bainahu wa bain ma'anidihi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 أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم bi muradihi bi zalika wannan harufa na alqur'ani Allah shi ya sa abin da ya kalli da su la'annahu lam yarid fi tawilaha shay'un sarihun min kitabillahi aw sunnati rasulih don wani abu ne bai zo ba wanda ya zo akan bayanin fassara su cikin littafin Allah ko sunnan manzo ne alaihi salatu wassalam wa taqaddama al-kalam ala al al magana ta gabata akan al-furuh al-muqaddaa min awwal surati al-baqara farqan surati al-baqara warajibu in wasu a in ka so ka ba da kana iya komawa ka bincika tilka wannan ayatul ayatu wa inna ayoyi ayatu kitabi ayoyi ne ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani wal idafa fi ayati kitab wato abin nan bi ma'ana min wato min aya min ayatul hakim wato ayoyi ne min ayati daga cikin ayoyi wato aya ayo ayata min ayati kitabi daga cikin ayoyin littafi alhakimu mai hikima almuhkam yanzu idan ka samu kana so kai karatun qur'ani sai ka samu wuri ka zanna alif lam ra alif lam ra mai qira'a kake qur'ani na ka karatu ba wai sai kai wani karatu da yawa amma nan ne kai ka zanna kai ka alif lam ra to qur'ani na ka karatu babu wanda shi ka cikin karatun qur'ani sai dai wanda shi ka ilimi kawai amma dai kai ma karatun qur'ani na haka akana lin nasi ajaban shin mutane suna da abin mamaki ne a halin makka istiham inkari wannan tambaya ce ta musu wal jari wal majruru wato abin nan lin nasi halun ai abin nan ajaban mutane na da abin mamaki bin nasabi ajaban wato kabru kana shi akana lin nas wa bir rafi ismuha ajabun wato ismu kana ah, abin nan eh, fi qira'atin shazza wal kabru wa huwa abin nan ismuha al qira'ati al ula wato kabruha wato shine ah, abin nan ah, shine ismuha ga qira'a ta farko to akana lin nas ajaban yanzu mutane suna da ban mamaki ana ahuna don mu yi wahayi ila rajulin minhu ga wani mutum cikin su suna ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an andir maka mun ce an andir nasa mun ce ka tika wa mutane gargadi alkafiri na kahire kai musu gargadi bil azabi da azaba wannan abin mamaki ne ai ba abin mamaki bane wa bashirin ladina amanu kuma ka ce kai bishara ga masu imani bi anna lahum qadama sadiqin suna da gabatarwa mai kyau ai salafa gabatarwa sadiqin ta gaskiya inda rabin waje ubangiji ai ajaran hakan suna da lada mai kyau bi ma kaddar saboda alherin da sun ka gabatar mina amalin ayyuka ai kadaman sabitatan suna da kama tabbatacciya da annahu haqqun tatma da bil qulub domin aikin da sun ka gabatar na gaskiya ne zukata na natsuwa da shi kala da na da ya gaya musu wannan wa'azi sai kahirai suka ce hadha annabi sallallahu alaihi wasallam la tahirun mubin wannan annabi mai sihiri na bayyana bayyana wa bi qira'atin la tahirun wato su wancan suka ce la tahirun annabi shi an mai ga wannan kira'a suka ce da tihirun qur'ani ne tihiri na wal musharu ilayhi al qur'an da inna sallallahu alaihi wa sallam shi annabi sun ce mai mai sihiri wa anil qur'ani innahu sihrun mubin shi ko qur'ani sun ka ce sihiri na bayanan ne wato shi boka ne abin da yazo da shi bokanci wannan <clears throat> kahire na gaggawa suna ce ma annabi su abin da ya kai bokanci na don duka tun harkon duniya har yanzu kowa ya san boka mugu kowa ya san boka mugu na to suna so su banna mutum sai ce boka na in suna so su ɓanna shi tunda kowa ya san boka muguna kuma bokanci mugun abu na ku bar zuwa inda boka yi ku bar zuwa inda boka yi ku mai da al'amarin ku ga Allah ku dogara ga Allah ku roƙe shi ku roƙi addu'a kuma ku nemi wa'anda kuka yarda da su kuna fatu da son alheri gare su taimaka muku da addu'a amma ku bar zuwa inda boka yake falu zalika mukabara don ɗai girman kai sun kace ma annabi mai tsiri qur'ani ne tsiri wa ina dan kin gaskiya wa hasada don hasada wa qad thabata bi hadhihi al-aya al-wahy kun ga wannan aya da ita wahayi ya tabbata an auhayna ila rajulin minhum kun ya tabbatar da wahayi wal kuma ya tabbatar da mai wahayin huwallahu shine Allah an auhayna ai an an auhallahu nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sura aya ta tabbatar da wanda an kawa wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi na an kawa wahayi alqur'ani wahayi aya ta tabbatar da haka mai wahayi Allah aya ta tabbatar da haka wanda aka wahayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta tabbatar da wannan aya guda duka ta tabbatar da wannan abu wa tauhidi kismani wato tauhidi kashi biyu yake ko kuma kashi uku tauhidul uluhiyya tauhidin bauta wa tauhidin rububiyya da tauhidin rububiyya akwai tauhidin al-asma'u wa sifat wa thani lam yakun mahallu inkarin jidiyya wato tauhidi na biyu na rububiyya ba wurin mamaki ba ne eh, mai tsanani haka muna mushriki ne daga mushrikai kawon kanu ya ake gado na bai wajen da su ai duk sun yadda akwai Allah walakin kanu ya shirku na ma'ahu arbaba sai dai sun kasance suna shirka da shi suna haɗa shi da wasu abubuwan bauta ya na ilaihim bil ibada suna hukanta ga wa'annan abubuwan bauta da ibada in ma li yuqarribuhum ila Allah zulfa ko dan su kusanta su zuwa ga Allah kama qalu marratan kama wanda sun fara wani lokaci suka ci mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah ba don kun yi muka bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah wa in ma da annahum yumassaluna quwwatan min quwallahi kathira ko kuma dan suna misalta wani kaimi cikin abubuwan bautar cikin ƙarfin Allah mai yawa kama ya aka kidu ba'adul mushriki na qadima wa hadisan kama wanda mushrikai tashi mushrikai na duri da na yanzu suke kudurtawa wa huwa nafayu tauhidul ilahiyya shine kore tauhidin ilahiyya wa ila isbatihi ashara zuwa ga tabbatar da توحيدي نا أبنا نار وبيا أشارة في إشارة إن ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر لمبر ما من سبيل إلا بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم للي الله شين الله الذي خلق السماوات والأرض والذي هل في السماء بقي دكتا في ستة أيام تكيني شدة من أيام الدنيا سكين مثالا ينون الدنيا ai fiye abin da kadar a cikin gwargwadon misalin yanonin duniya li'annahu lam yakun kama shamsun wala don lokacin babu rana ko babu wata kun gaba a gane kwanuka amma dai misalin suna an kai walau sha ala khalaqahunna fi lamati inda Allah ya ga dama sai ya halitta sama da kasa cikin kyautawa guda sai ce musu kun sai su zama wal udula anhu li ta'lima a cikin takabbur abin da ya sa bai ce kun duk ku zamo ba ya yi tsaye abi ne kaɗan kaɗan har na shidda wato lita'alimi halqihi a tasabbata don ya koya mahalitta ta yi abubuwa a hankali a hankali don abin da ake yi ana so mutum ya ji kaɗan kaɗan ba a son gaggawa a ta'anni min shaitan التأني من الله والعجلة من yi a hankali! A hankali daga Allah إيه wal ajalatu min shaytan gaggawa ko daga shaytan take to yana koya mana yin a hankali a hankali duk abubuwan da muke yi to bayan ya gama wannan halitta sai ta tace ayyamin da masawa al'ashi sannan yadda ya ta al-arshi istawa Allahu alaihi bi nafsihi haqiqatan Allah da kai ne ya hau al-arshi yadda ya ta gare shi haqiqatan istiwa istiwa yaliqu bihi ta'ala daidaituwa wadda ta dace da Allah wala na alama kayfiyatahu mu ba mu san Allah yake bisa al'arshi ba domin ya ce laita ka mislihi shewa babu wani abu da ya kama da shi saboda haka abin da ya kama da shi yanzu kana gane zama wani kana gane tahiyawa ne ka ce tahiyawa ne ta yi kama da ta ne to ta Allah babu wanda ya kama da Allah balle ka gane a abin da ke ba ka kamanta shi da wani yadda birar al'amura Allah yana tsara al'amura bai na khalaik tsakanin halittu ne ma min shafi'in babu wani mai ceto ya shiga da ahadin wanda ka ceto ga kowa ɗaya an ta lahira illa min ba da izini sai in ba Allah ya ba da izini babu wani mai ceto ka kurike kowa mai ceton ka kurike Allah shi da ka ba da izini kowa ya ba izini ya cece ku sai ya cece ku Allah na iya ba malamin ka ceton ka yana iya ba annabin ka ceton ka yana iya ba mala'ika ceton ka yana iya ba wanda dai ya ga dama illa dai shi wato bai ba da izini sai ga wanda ya yarda da shi don su masu ceton wala shi bauna una illa ta da. ba su ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi inji Qur'ani kun ga raddul liman ya da gairar Allah wannan raddi na ga duk wanda ka bauta mu wani wanda ba Allah ba ko malami ko aljani ko wani mutum ko wani ah, abin bauta na daban wa yaz'umu annahu yashfa'u alahu yana cewa wai wannan abin da ya bauta ba zai ceto gare shi la'anna haqiqatu shafa'a don haqiqanin ceto lil azimi tana ga wanda ka bada izini shi an mai ceto ga haqiqa wanda duka bada izini shi an mai ceto in kan ka tai don ka tai ka bada ceto baka bada ga wanda ka ba su a aikin ba za a kai fadalu ba fadalu ba minhu lazimin to da ceto ga wanda ka ba shi ta Allah kenan to lazimin wajibi na kowa kasance to ya neme daga ga Allah zalikum zalikum Allah wannan mai halittawa mai tsarawa Allah shine Allah rabbukum ubangijin ku fa abuduhu ku bauta mai ai wahiduhu ku kadaita shi da bauta afala tadhakkarun ba ko azantuwa bi ligami ta'atil asli bi afala tadhakkarun إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من عميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون وإليه تعالى مرجعكم جميعا جماعة كثني مقومكم الله كشكبائي kowa wurin Allah zai dawo ku ji tsoro ne kowa wuri ne zai dawo wa wa'adun wa haqqan mazdarani masubani bi ilma al-muqaddar ai wa'adahu wa'adan Allah ya wannan alƙawari wa'adan alƙawari wa haqqahu haqqan Allah ya wajabta wannan wajabtawa innahu shi Allah bil ina istinafan wa qira'a bil fatahi ala taqdir min annahu domin shi Allah yabda'ul khalqa shi ka faro halitta ai bada bil insha'i ai bada uhu fara halitta bil insha'i da farawa ne sun mai idihu bil ba'ati bayan mutum ya mutu sannan Allah ya koma mai da mutum din dan ya halitta tashin kiyama li yadzi alladhina amanu wa amilu salihati Allah yana yin wannan ya halitta mutane su rayu kuma in sun ka mutu ya kashe su don li yadzi alladhina amanu dai ya taka ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka masu kyau na ƙwarai Bilkisu da adalci da albarka sunayenka Allah ka samu cikin su ai da sababi ikirtihin saboda adalcin su idan lam yad'u al ibadata fi ghairi mahalliha don ba su aza ibada inda ba girin ta ba wato ba su yi shirka ba duk wanda ya shirka da wani ya dauki ibada ya aza ga wani to gaskiya ya aza ibada inda ba wurin ta ba don ba wanda ya cancanta abota mai da gaskiya in ba Allah ba wallazina kafaru wa'annan da suka yi kafirci ko lahu sharabun min hamim suna da abin sha na ruwan zahi ma'un nihayat al harar ruwa wanda ya ta matukar zahi wa azabun alimun da azaba mai radadi mu'limun bima kanu ne saboda kafircin sun ka kasance suna yi wato kahiri Allah bai so ne la yuhibbu kafirina la yuhibbu zalimin Allah bai son saboda haka yana tanada musu azaba wanda an mai tsanani da saboda kufuri saboda kafirci da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga kafirci ko wanda yayi na koye da na bayyana wanda muka sani da ba wanda ba mu sani ba duk ka san shi Allah ka kare mu da albarka sunayenka ko wallazi ja'ala shamsa ko wallazi ja'ala shamsa ya Allah tamara nuran مقدرا ومنازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق مفصل الآيات لقوم يعلمون في الله هو الذي جعل الشمس ضياء الله شينا يسني يرانا تبا محقي أي ذات ضياء ما أبوش يا حقي أي نور wato haske sai dai hasken rana wato haske ne da yake ni'ima ce muzdawaja akwai abu biyu ciki ne yana ba da haske wanda muka so yana ba da zahi wanda ba musu saboda haka haske na fi hararatu akwai zahi ciki ne wanda fa kuma akwai tura sanyi ciki ne wal qamara nuran kuma ya sanya wata ya zama mai haskakawa wa qaddarahu min haythu sayyi ya kaddara wata ga lokacin tahiya kai ya samu manabila masaukai 28 manzila masauki 28 fi 28 laila a cikin dare 28 min kulli shaharin da kowane wata wa yastatiru lailataini ya koyi wato dare biyu wato lokacin farko ya yi saurin koyewa lokacin ƙarshe kuma ya koyi. in kana shahru 30 yawman in watan yana kwana 30 aw laylatan ko ya koye dare guda in kana 29 wa 20 yawman in watan ya zama 29 wannan lissahi da suka ambata lissahi ne na malaman falaki shine hadisin fiqru ali maliki wanda yake kadibuhum walau sadaqu hadisan da fiqru ali maliki ya kawo wanda yake su malaman da ka faɗin wa da wata ka ɓoyewa ya ce ku ce ƙarya suka yi walau ku ko sun haɗa gaskiya shi hadisi na ya kawo ce domin sun shiga gaibi ba su tsaya nan ga abin da an bayyana ba sun shiga gaibi ga abin da ba su tafi ba don haka hadisi ya ce a ƙarya ta su koya sun haɗa gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wata hanyoyi da ta'alamu da zalika adadin sanina don kusa adadin shekaru wala hisabu kuma kusa adadin lissafi sai yala abu amri an tambayi mala abu amri shi mala abu amri wato malami na daga cikin malaman ilimin alkur'ani to aka tambaye shi an hisabi an ka ce menene ma'anar hisabi da ta'alam mu'addada sinina wal hisabu menene lissafin da aka yi shin hisabin ga anan sai buhu muna ce adadal hisa wal hisaba mai adadi ne ga sinina as-sinina wal hisaba aw najruhu ko mu ci adadin sinina wal hisabi fa qala sai yace eh adadin sinina wal hisabi za a ce za a yi mai yace man dari ma adadin hisabi wa yasa adadin hisabi balle ka ya tafi ne ga sinina ai bai yi yiwa ya tafi ne ga sinina domin adadin hisabi Allah ɗaya san shi yuridu layin yumkinu adabu wa adad sinina yana nuni bai yiwa ai adadi ne ga sinina a cewar hisaba ga kira ana ce haka amma ga fasara ba a fasara shi haka iz ya kasadi bi zalika an ulama adadin hisab don wannan ya an kace adada sinina adadin shekaru da adadin hisabi adadin lissahi kenan yana nuna ana sanin lissahi duka to wala ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya adadin hisabi in ba Allah ba ma khalaqa Allah zalika al illa bil haqi abubuwan da aka ambata na rana da wata babu wanda ah, ya halicce su in ba Allah ba ma khalaqallahu zalika Allah bai halicci wannan ba illa bil kai da gaskiya ai bil amri thabitil haqiqi da al'amari tabbatacce na haqiqa wala yataghayyar wala yatabaddalu bai garwaya kun bai canzawa yufassilu ayati bil ya'i wa qira'a bin nuni nufassilu ayati ai yubayyinu Allahu al ayati Allah na bayani ayoyi daki daki da qaumi ya alamuna ga mutanen da suke sani ya Allah ij'alna minhum da albarka sunayenka Allah ka samu cikin kawomi ya alamu inna fi ikhtilafil layl inna bi ikhtilafil layl wan nahar wa ma khalaqa Allahu bis samawati wal ardi وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون to inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle cikin sassabawa dare da yini dare ya wuce yini ya taho bizahabi wato yini ya wuce wal maji dare ya taho kamar da kun ka gani yanzu kun gani ya wuce ɗazu, kuma yanzu ga dare ya taho wa wani lokaci dare ya karu wani kusani yini kuma ya rage wani lokaci yini ya karu dare ya rage to lalle ga wannan abin da kuma bayanin wa ma khalaqa Allahu bis samawati da abinda Allah ya halitta cikin sama bakwai min mala'ikati na mala'iku wa shamsin da rana wa kamarin da wata wa nujumin da tawari wa gaida zalika da wani wannan wa bil ardi da kuma halitta kasa abin da ke cikin ƙasa wanda Allah ya halitta min hayawani na dabbobi wato masu rai waje balin da duwatsu wa bihari da gulabi wa anhari da ƙoramu wa ashijari da itace wa gairiya da wannan abubuwan da abin ta ƙasa to idan ka dibe su da kyau la'ayatin dukkan su ayoyi ne dalalatin wa'anda ka nuni ala qudratihi ta'ala ga qudrar Allah in ka dibe su kana gane lalle ko Allah yana da iko ga dukkan komi amma da kaumi yattaquna hu ga mutanen da ke tsoro ne wa yu'minuna wa sai su imani kun ga kasawun bil zikri ya ke da almuttaqina da ambatu la'annahum muntafi'una bi hadan su ka umani suna waɗanda ka umani da ayoyin alqur'ani ya Allah bi ismikal azam ij'alna min alladhina yattaquna amin sun ma kasaman nasu fi a taimu sannan Allah ya kasa mutane kashi biyu fi'atun kafiratun jama'a guda kahirai ne wa atun mominatun jama'a guda kuma mominai ne fa sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala innal ladina la yarjuna innal ladina وَتَرَحَمْنَا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أولئك مأواهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون To, innan liƙa a nabil lalle wa'annan da ba su yin gamuwa da mu da tashin kiyama, ai, wala ya tawar ba su ma zaton tashin kiyama ya auku wala ya kahu na hu ba su ma tsoro ne gaba ɗai bi an yi bihi wato ba su imani da ranar kiyama don haka sun kima imani da shi don ba su yarda da shi ba wa rabu duniya sun yarda da rayuwar duniya badal akara maimakon lahira abin duniya sai ya dame su li'in inkarihim laha don ba su yarda da kiyama ba wada ma'annu sun natsu ai saka sakannu ilaiha sun natsu da duniya wallazina wa an ayatina wa'anda suke game da ayoyin wa da wa da dallan kade ta mu da bauta na sun na ga wannan ai tarikuna nazarfiya sun bar tunani ga wannan to ulaika mun naru wadanda sun kazabe duniya akan dahira makoma su wuta bai ma kanu yaktimuna min shirki saboda shirka da suka kasance suna aikatawa wani ma'asi da sabo saboda haka makoma masuta in Allah ka ka mu cikin su da albarka sunaye amin innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilun salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتها الانهار في جنات النعيم دعواهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وإن الذين إن الذين لا يرجون لقاءنا إيه؟ آه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗannan da sun kai imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai ya hadihim rabbuhum ubangijin su zai shirya su duk wanda ya imani yana kwatanta aiki na ƙwarai gwargwadon iko ya hadihim rabbuhum bi imanihim bi Allah na shirya su saboda imanin su da shi bi an yaj'ala lahu nura duk inda kaga sun sa gaba ja a hanya Allah zai sa musu haske suna ganin hasken da kai baka gani ne kana ganin ba daidai suke ba amma saboda imanin da gare su da Allah da kwatanta ayyuka na kwarai abinda suka bi ba suka gani baka gani ne don su Allah ka shirya su yana sanya musu haske bi an yaj'ala lahum nuran yana sanya musu haske ya duna bihi wanda za su haskaka da shi in an tsaye ranar kiyama yawan kiyama ta min ta mul'an anharu gulabe na gudana karkashin su ai ta hata mana bilihim fi jannatin na'imin cikin aljannan ni'ima da albarka sunayenka Allah ka samu cikin su Da da'awahum fiha abinda adda a wasu cikin aljanna ai talabuhum bi dasu in suna son wani abu da ma yashahuna hu ga abinda suka so suka sha'awa fil janna cikin aljanna cikin aljanna ya aljanna in sun ka sai saboda sabo sun saba da tasbihi in sun kai shi dadi suka ji babu ibada lahira lahira babu wata ibada yanzu nan ana so ka yawaita tasbihi don ka samu lada to in an ka tai lahira an gama ibada to amma saboda sabon da sun kai da tasbihi to cikin aljanna ma suna tasbihi an yi tambaya in ba kumance ba cikin hadil arwahi a ibada ta suka yi a hadisin ya ce a wato suna jin daɗin wannan karma na da sun sabo da ita da duniya shi yasa suka yi ta ba can in sun kai ta ba wani abu za a ba su ba amma sabon su da ita nan duniya shi yasa ko can sun ka kai ba su bari ku yawaita aiki alheri duk inda kun ka kai ba ku bari to in suna da bukata cikin aljanna an ya kulu ciya ɗaya suka yi subhanaka Allahumma ai subhanaka ya Allah da sun ji suna son abu sai ce subhanaka Allahumma sai a kawo musu to kun ga wannan abincin lahira in sun kai ta zihi sai a kawo musu kaya to ko nan duniya shi na mun ka karanta da ku a cikin hadisi da albani ya sa hashi ya ce abin na wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in subhanallahi wa bihamdi da to aka ba kowa arziki kowa kai subhanallah subhanallah yanzu yana ganin kaya subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi yanzu yana ganin kaya ka ba ganin mutum a bai da wani abin nan in dai yana yawan tarbihi kaya ba su kare in ka san ba ka iya lababo ka zama mai mai mai hidima don in an ka kawo mai Allah ta ba Allah ya gafarta mana wa tahiyyatuhum fi ma bainahum gaisuwar su kuma ga abin da a tsakanin su fiha cikin aljanna salamun salamun ai salamun alaikum ita a gaisuwar su wa akhir da'awahum wato ƙarshen da'awarsu an alhamdulillahi rabbil alamin sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin kun ga subhanallahi wa bihamdi shi nan annan gare su farko subhanallahi karshe alhamdulillah ku yawaita wannan zikiri da kun ga aljanna na yi ku yawaita shi ana fata ga duk wanda yawaita shi ya zama cikin yan aljanna almana anna ahlal janna la yahummuhum fil jannati hammun abinda aka ne cikin ya aljanna cikin aljanna babu wani damuwa da yake damun su wa aka sa ma ya shiga luhum mai nisa abinda ka shigalta su hatta la yusafu bi annahu da'awahu har ana sifanta su cewa shi a da'awarsu wa tasbihullahi awwala wa hamduhu akhir abu biyuna su yi tasbihi ga Allah farko su yi alhamdulillah ƙarshe subhanallahi walhamdulillah shine a aikin su babu abin da ka shigaltar da su ne da wannan su ya aljanna babu abin da ka shigaltar da su ke da wannan a nan duniya babu abin da ka shigaltar da su gare shi kuma ya an lahira shi suke yi wai ta kallalo haga amma wani abu yana shiga hara wa zalika wato wani abu na shiga tsakiyarsu wa zalika tahiyatun bainahum shine gaisuwa tsakaninsu wa na anfusihim da tsakanin kawunan su wa bainahu wa bainal malaika da kuma gaisuwa tsakanin su da malaiku salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ajrul amilin Allah ka sa mu shiga aljanna wannan tasbihi ne aljanna subhanallahi walhamdulillah Allah ka shirya mu ga ne da wada kuma Allah wada ka kai su aljanna da shi mu ma ka rika mana ka taimake mu mu rike shi da kyau mu ma ka kai mu aljanna da shi Mu da nan da suka yi ne ka taimake mu mu ma mu yi shi a can da albarkar sunayenka ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عدلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا بطغيانهم يعمهون ثم يتعقب سنن yana biyowa baya da ambato bi annan nasa ma kanu ya arifuna li anfusihim khairan wala sharra su mutane in dai mutum ra'ayi ne zai bi ba shari'a ba to bai sa abin da alheri gare bai sa abin da a shari'a gare ba in dai ra'ayi ne na to hankali dai bai san shiri ba kuma bai sa alheri ba idza annahum bi aqwalihim yastajiluna ala anfusihim sharra domin su ga maganganunsu suna jawo su shari suna gaggauta jawo su shari kamar ya ta'ajilu na laha a kai kamar da suke gaggauta kawo mata alheri kun ga shi wasu alherin ba Allah ya ce walau ya ajilu lahu linnasi sharra inda Allah yana gaggautawa mutane sharri mimma hum fihi mudarra abinda yake da cuta gare su wa makaruha abinda a kyama gare su da Allah yana gaggauta musu addu'a su game da shi ka kaulin rajuli kamar magana mutum da ahalihi ga iyali ne wa waladi da ɗane inda gada da lokacin hushi la'anaka Allah Allah ya la'ane ka la baraka Allah fi ka Allah kashi maka albarka kun san mutane da yawa sun kai hushi Allah ɗaya ma albarka za yi musamman mata suna yawan wannan inda ta sa alheri gare tana ce Allah ɗebe ma'anta albarka shi inda ya sa alheri gare yana ce Allah ɗebe ba ɗane albarka in ya ɗebe mai albarka ya sa mai shiri waka cutuwa kana aiki ne bai zuwa kace bai da ohaniya Allah ya ne mai in ya tsine mai ka sa shi aiki bai ba kace ka samu kayan ka ka ajiye ɗauki shirin gawa ya dawo to in mai addu'a ta alheri to amma don mutum bai sa alheri ba shi na sai da ya yi fushi kawai sai ya tsoro roƙa maka da shi duk abin da ya samu ɗanka in ba alheri na ba kai ya samu alheri ka samun ɗanka ya ɓoye ya ƙi baka amma in sheri ya samu kai ya samu to inda Allah yana gaggauta musu an sa irin wagga addu'a ta su istijalahum irin yadda yake an samu musu kama yajibuhum kamar wanda ya ansa musu wa yu'ajjilu lahum al-ijaba ya gaggauta musu ijaba inda istijalihim lokacin da suke neman gaggawa ta bil da alheri abinda alheri ma bihi maslahatu abinda adda maslaha kadu'a'ihim bil rizqi wa rahma Kamar addu'a suna roƙon Allah ya ba su arziki Allah shi musu rahama Allah na gaggauta musu wannan addu'a to inda yana gaggauta musu addu'a shiri da bana ya ci musu laqudiya bil bana'il mafa'ul wa ƙuri'a bilifai laƙada ilaihim ajalhum da ya hukunta ajalin su zuwa gare su ajaluhum bin rafi wa nasabi a laƙudiya ilaihim ajalahum ai bi an yi hulikahun da ya hallaka su walakin yumhiduhum sai dai ya nemi su jinkiri don ya san addu'ar nan ba da sani na suka yi ba wanda duk yace Allah shi halaka ba ta ce Allah ɗebe mata albarka ko ma da ka kada Allah ya kama ya bai ka gida Allah shi halaka ka da kyar wai ta ba a ba ta tuwo ba to in ya halaka shi gobe wa ta kace ya ba ta tuwo kun ga bata sa abin da ka umarnin ta shi yasa ta ka ilmu ayyana abubuwa fa nadaru alladhina muna barin waɗannan da la rujuna liqa'ana waɗanda ba su tsoron gamuwa da mu muna barin su fi bayani cikin bace bace su ya amahuna suna ta demuwa ya taraddadu suna tahiya suna dawowa masu hayyari da suna ɗemowa zai a da mai tsaye a cikin ayyukan su mara kyau wa makalatin a da manganin su mara kyau muna kyale su ila ta masirihim alfazi zuwa ƙarshen makomarsu alfazi wadda ba ta da kyawu wa min munasabati istijali sharri da nasabar gaggauta shiri da mutane kai suna roƙo ne ga kansu ma hati duk da ba su so ne amma suna ce Allah ya kawo musu shi to ya aru da suratul insani yana gita sura mutum kun ga ai da yawa kuna jin wasu mahaukata da mahaukatan yara da mahaukatan dattijawa da mahaukatan malamai da mahaukatan masu kuɗi duk kuna jin suna cewa Allah shi kawo bala'i to kai in ba zai yana mahaukaci ba yanka kawo bala'i ina za ka na bala'i alheri na ba zai ka ce bari in ce koshe ya gida a kwata sai cewa Allah ya kawo bala'i ko wanda ka ji mutum haka da kaji mutum na irin wanda magana to duk abin da za ka yi shi ka yi mu'amala da shi ta mahaukaci mahaukaci na wanda duka ce Allah ya kawo mai bala'i to ba mutumin kwarai na ba bai da hankali to ka yi mu'amala da shi ta mahaukaci in ya to da dadi ya tsaya kai tsanani in kana iya ba mahaukaci ku shi na wanda in baka ba ka iya ba mahaukaci ka ba shi tun da ka ji yana ce Allah ya kawo bala'i wanda yake Allah ya kawo mai bala'i bala'i dadi na bala'i ne mata ya yaka ce Allah ya kawo mai shi bai da hankali duk mai hankali bai wannan abu Allah ya kare mu wa idza masal insana dur wa idza masal insana dur فلما كذبنا أمره Wato, duwa da al'amari ya maka tsanani kakka roƙa makan kamu ba abu. Kuna ji ko matasa? Kakka yadda ka roƙa makan kamu ba abu. Duwa da ta yi ma yi. duwa da ba ka son wani don kaga ya wuce gaba. Ka ce wa Allah shi wace kaza don kaga a washi zai wace a kakka yi. Roƙi alheri, in shiri ya taho baka san inda za ka ta in bala'i ya same ka baka roƙai ba yana yi wa Allah ya baka nasara ka ce amma in kai ka dai ka da abin da baka yi ma kuma kai ka dai to baka tsira shi in dai kai ka dai to baka tsira amma in ya taho ma baka dai ba jaraba kana Allah ya yi to kana iya addu'a ka ce Allah ya tsare ka sai ya kawo maka maita amma in kai ka dai abinka da kanka ka gama yawo yawo kan ka gama shi to akwai bambanci tsakanin mutum da kahi shi mutum munini kullun tare da Allah yake ya samu abin da ya kaso bai samu abin da ya kaso gudu bai tsake Allah amma shi kayi duka ji ya rika Allah bala'i ya gani da bala'in na ya gushe kuma ya rabu da Allah ya koma can bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan musulmi na Allah ya samu bai samu gudu tare da Allah yake amma kahiri bai zamowa tare da Allah sai in ya ga masiba amma da ya samu jin daɗi masiba ta gushe babu ruwa ne da Allah kuma ya kai ga kafirci ne in ka ga haka nan kake to ka ta zuwa tubawa mutunan kware kake ba wa za masal insana al-kafir ad-dur idan masiba ta shahi mutum kayi al-marad kamar tilahiya wal faqr da talauci da ana da jambi yana kwance sai shi ta addu'a yana da Allah ka kawo min mahita Allah ka kawo min sauki mutaji an yana kwance au ka'idan ko yana zaune au ƙa’iman ko yana tsaye fi kulle halin cikin kowane hali na shi addu'a yake sai Allah ya kawo mai mahita ya samu masiba yanzu ya dawo ga Allah falamma an hudun rahu, sadda muka ɗebe mai masiban nan tashi marra ala kuhuri, sai ya ci gaba da kafirci ne ka an makafafatun min taqila wa isma ma'dufun ka annahu lam yad'una kama ba shi na ka addu'a gare mu ba can baya ila durrin masahu yana neman mu yi mai masiba wadda ta shahi shi kama ba shi da ta gushe ya koma ga kafirci ai ila halati al'ula ya koma ga hali ne na farko wata raka du'a ya ba addu'a wa amala janiban lahi ya bage ya Allah to shi kahiri haka yi duk sanda bukata ta biya ba ruwa ne da Allah in ka ji kahiri na ta jama'a koma ga Allah bane ya gani Da haka kuka gani yan masiba ta zo ta game gari sai ku ga da kahirai da musulmi kowa na wani Allah kawo sauki a koma ga Allah a koma ga Allah kowa sai ka ji shi a koma ga Allah a koma ga Allah to inda don masiba ta zo da kahiri da musulmi kowa ga Allah ya ka dawowa amma in babu masiba kahiri na ga kari kenai, shi ko musulmi da masiba da babu masiba shi musulmi yana nan tare da Allah subhanahu wataala kazalika haka dai kama zuyina lahu du'a inda durri kamar wanda an ka kawata ma kahiriyan addu'a lokacin masiba wal iradu inda raka an ka kuma kawata mai kau da kai ga Allah da barin biyan dokokin Allah inda raka inda ya samu sauki to haka nan zuyina aka aka kawata lil na maka ne aka kawata wa mabannata wato mushrikai abin da suke aikatawa amma mu'mini amma mu'mini amma mu'minu amma mu'mini fa innahu yashkuru ala ni'ama shi yana nan ko yaushe yana godewa ga ni'imar Allah wa yasbiru alal musiba kuma duk musibar ta zo mai yana hankali. yana ta mai da al'amari ga Allah shi bai bari Allah ko ya samu wanda ya kaso ko bai samu wanda ya kaso mumini bai bari Allah saboda haka ku ba fushi don ba ku samu abin da kuka so ba kun ga wani ya samu sai ku yi fushi ku ba abin da Allah ya ce ku yi mai laifi inda za ku koma wahala za ku yi shi yasa za ku ga wasu mutane ga sunan wasu sun bar malamansu wasu sun bar abokansu don wata manawa ta duniya bukata ba ta biya ba bukata ba ta biya ba kuma ba ta biya ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزى القوم المجرمين الله kai maka roƙo bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka taimaka mana dukkan mu Allah ka gafarta mana kuma ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu nihimma da shiri na ɓoye da na bayani ka zauna da mu lahiya ka zauna da kasan mu lahiya ka shirya mana ɗaya mu da matayen mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana sha Allah na sani wa alaikum assalam eh hmm. Hmm. eh idan an ajiye in mutum ya sai kaya wanda aka ce mai eh, eh, eh, abin nan wato kayan da aka ajiyewa don nan gaba a sai suwa idan mutum ya aje kaya wanda sun yi shekara guda to in ya sai shi su zai zai zaka shekara guda ka gane ko in dai suna zakka zai zakka shekara a jiya kun san jiya na ko shekaran da ko na yi magana a kan kwamitin marayi to suka ce za su zo su gabatar da abubuwan da suka gabatar wanda sun kataba suna so su yi ɗan jawabansu da kuma lokacin da za su sanya abin nan za su sanya don su yi wayannan ayyuka nasu kuma kun san tsohon baya da cikin karatu muna ta tunatar da kwamitoci da yawa na marayi amma kwamitin izala shi da dama cikin kwamitocin marayi mun ka ce ku ba su gudunmawa saboda su izala na iya rusa su in sun kai zalunci amma duk wani kwamiti wata makaranta wani mutum mai zaman kai ne ko wani na in yayi nashi in yayi samu kuɗi yayi wanda ya ga dama ka hana masa to nan zalunci dai a can mun ka ce ku babba da gudunmuwa ko ina amma gudunmuwa ku muke ya zala ka bashi gudunmuwa don shi in yayi ba daidai ba ana dakatar da shi kuma a mai hukunci saboda haka muka ce cikin kwamitoci shi na adda dama to wannan kwamiti na izala mai dama dama to yana so ya gabatar da abubuwan da ya saba gabatarwa kuma kun ga lokaci ya yi yau 22 ga wata kun lokaci ya tafi saboda haka ku ba da gudunmawa yadda kuke iyawa wasu sun ba da nasu gudunmawa amma ba su so a faɗi sunansu kuma ka a faɗi ka a faɗi sunansu amma waɗanda ka son su baya a jiya su kuma su waɗi sai a baya sai a waɗi a ƴan kwamiti ku lura da waɗanda sun ka ba ku gudunmawa a taho a riƙe takarda wani ya ba mu dubu kaza wani ya ba mu dubu kaza to ku san waɗanda ka son haka nan ku waɗi nasu wa'anda ba su son haka nan ku ruwa musu asiri sadaka boye ta halala amma ku ku yi abin ku bayyana kuma ka ku dauke hoton kowane marayi a zamu barawa duk wani yaro da ya taho don shi mika wani abu nashi na waya shi dauke hoton ku shi ku ce mai kashi kuma ku aje wani kwararri wanda iya waya sosai da an ga yaro ya dauka an sa a goge abin da ya dauka ku yi aikin ku saboda Allah Allah ya ba ku lada kuma Allah ya taimaka maza su ba da gudunmuwarsu mata su ba da gudunmuwarsu amma su tsoron Allah wa'annan da ba su son a bayyana nasu to ka ku bayyana yanzu kenan abin da ya rage a agaji ba su ba shi abin da ne da sakon da kuka so sai ku yi su a nan da idan ba shi wani Alhamdulillah.